Bismillahir Rahmanir Rahim. Inda rai. Kashi na talatin da hudu. Doha, Qatar. A hankali take a ajiyan zuciya a jere a jere bisa alamun tana cikin kukan ne baccin ya sure ta. Shi kuwa ta din a hankali yake sauke numfashi tare da tone lips sa na ƙasa. So yake ya bacci ko ya samu ko Allah zai sa ya ji saukin zafi da kuna gami da raɗaɗin zuciyarsa da yake masa. To ya zai da rayuwarsa ne? Ina zai shiga ya samu sassauci? kullum tabbatarwa a yi wa fyaɗe ƙara bayyana suke yi ga batun cikin da aka ce tana ɗauke da shi Shi ne babbar matsalar rayuwarsa ganin cewa ya cinye fiye da rabin daren a nazarin da bai samu fita ba ne yasa ya miƙe je alwala kana ya dawo falo ya riƙa nafila tare tilawar karatun alƙur'ani mai girma gami da tasbihi da neman sassaucin zafi da ƙunar ƙadarorinsa Washe gari ranar Friday kasancewar yau ba aiki don a tasu doka da ka'idar kasar Juma'a da Asabar ne ranakun hutun mako, ranar Sunday to Thursday ne ranakun aikinsu. Sai ya sake a tsakiyar falo tare da lumshe kumburin idanunta, ringin ɗin da wari suke yi ne sa ta buɗe idanunta. Dr. Abbas ta furta su malis ɗinta lokacin da ta ga shi ne mai kiran. Na rasa me yasa ta baya son riƙe wayar nan yanzu wayar da ya sha ce min ta family ɗinsa ne da shaƙiƙinsa makusantansa shi sa bai rabuwa da ita yanzu kuma san bai riƙe ta ma sai dai riƙe wacce da yake cewa layin cikin al'ummar duniya ne baki ɗaya sai kuma ta sa hannu ta ɗauki wayar ganin kiran ya kuma shigowa a dai lokacin kuma ta ne zaune a balkoni da ke bayan dining area ɗinsa zaune yake bisa kujerar sai system sa da ke gabansa bisa ɗan madaidaicin tebul ɗin da ke gabansa yayin da ya kafa wayar sa yana bidiyo a shafinsa na tiktok inda yake karanta suratul kahf kamar kowace ranar friday domin tunasarwa ce ga al'ummar musulmi. Kasancewar yana bin ayoyin daki-daki ne. So daga aya ta hamsin da tara, hamsin, sittin, sittin kana yi saki bidiyo. Baya ɗan rubutu a sama, don forget to read Suratul Kahf on Friday, Juma'at Mubarak to all Muslim Ummah. a hankali gyara zaman su tare da rumshi idanunsa kana ya buɗe yana kallon fuskarsa a cikin kyamarar wayar tasa da yatsarsa ta ɗan taɓa ya shiga kamar zai wani bidiyo ɗin Cikin sanyi kuma rushe sa da suka sauka suka yi sauya suka yi launi tun ranar da ya bana ya kore shi ba su sake dawo asalin launinsu ba. Wani rarrauni bege so ƙauna game da kyau iyayensa da ‘yan uwansa da ahalinsa baki ɗaya yake jin. Ji yake tamkar ya fiffike ya ganshi a tsakiyar falon ya abbana. Wanda ya sani yanzu haka suna can suna cike da falon. Sun sa shi a tsakiya. Ji yake tamkar zuciyarsa za ta fashe don so da begen ganin ummansa da ya abba. So yake gansa a tsakiyar iyayensa da ƙannensa. ji yake yayi rashin da bai zai mance ba da ya kamata ya yi kansa ba da kare kansa da haka ba ta faru ba da yau shi ya limanci ya na kamar yadda ya saba tsawon shekaru in dai yana Ethiopia Ishma kuwa hankali ta ɗan haura saman dining area ɗan ido ta zuwa kofar da zai sada ta da balkoni ganin ta kamar a buɗe ne idan sauri ta isa ba gaban kofar tana ɗan jan handle ɗin kuma ta ga ashe a buɗe take Shi kwata ta haka ne yake jin wasu irin zazzafa hawaye masu masifar dumi suna tsatsafo mishi cikin jijiyoyin idanunsa. Haka ne da wasu baituka na dira a kan harshensa cikin harshen Amharic. Murya can cike da sanyi game da rauni ya fara baitukan da babana nake nake yin tunani nake tutiya. Ya je karshen baitin cike da raunin da ya sa hawayensa bayyana cikin ƙwayar idanunsa. Da hakan ya sa idanun nasa yin wani irin sheƙi da ƙyalin hawayen da suka ba da wani irin special color mai tafiya da hankali. daidai lokacin ishma ta ƙarasa fitowa hango shi zaune yadda ya dasa waya a gaba kana ga wasu amintattun baituka da yake wadda suka sa zuciyarsa raunata har ta kai ga jikinta yi sanyi a hankali ta nufi inda yake zaune yana fuskantar ta sai dai san bai ganta ba saboda zuciyarsa da ta rauni da garuwan hawaye da ya cika mishi idanu Su sanya numfashi ta fisar a rushe da ni saboda taushin da sakin sautin muryarsa da ya wadaci jinta a hankali ta zauna bisa kujerar da ke fuskantar tasa daidai lokacin da ya sake maimaita baitin da ya a farkon da babana nake da babana nake tutiya sai kuma ya rushe idanunsa saboda hakan ya sa hawayensa kwarin yiwa kana ya motsa list ɗinsa a hankali ya cika wa jaririn baitukan zama na ɗansa na halal shine kwalliyata ta rayuwata ta cikin duniya sai kuma ya ɗan taune lips ɗinsa na ƙasa da ƙarfi murna murya na rawa ya ci gaba da faɗi ya bana shine tara sababul zuwa ta duniya zuwa yanzu rawar da Marisa yake tsananta ba zai iya ci gaba da rera baitukan ba sai yanci sheƙa da kuka da yake ta kufce masa sai kuma ya yi saurin idanunsa ya kalli Ishma da ita ma kukan ne ya kufce mata saboda tsananin tausayinsa. Marmashin ƙarfin hali da jarumta ya tara miƙa hannunsa zai ɗauki wayar. Da lokacin kuma ita ma Ishma ta miƙa hannun ɗaukar wayar. Haka ya sa wayar ta faɗi da sauri ta sungo ta ɗauki wayar. garin ɗaukar kuma ya tsare ya yi sendin bidiyo ya tafi duniyar tiktok a kuma daidai lokacin kiran dr abbas ya shigo bikin kodin ta yi kafin ta miƙa masa murya na harshe dr abbas ne ke ta kiran cin ɗazun hankali ɗan ƙara matsuwa a gaba ga santa wayar zai amsa sai kuma ta ga ya kai hannu kan kuncinta tare da fara sharshe mata hawayenta cikin sai da taushin lafazi ya ce ki haƙuri ki yafe min ina ta zama sanadin zub da hawayenki na kasa cika alƙawarin da na yi wa abba na hana ki zub da hawaye dole ya fi yafiyarsa bisa kasa cika mishi alƙawarinsa na sa ki farin ciki Ki ƙara magana ta da tallaba fuskarta da tafukan hannunsa cikin sai ta ɗaura nata tafukan hannun kan nashi da ya tallabi fuskarta murya ce da tausayawa ta ce baka gaza ba shi, dan ba abin ka rige yin da shi ni ce na gaza zame maka mai share ma hawaye ni ce na kasa saka ka farin ciki na gaza mantar da kai damar zuciyarka na kasa zame maka mata kamar mar'atu saliha ta ƙara maganar tana lumshe idanunta saboda jin yadda yake murza yatsunsa kan kumatinta shi kuwa ta ci wani irin lumshe ido yana mai jin kalmar atu saliha da ta kira na mishi yayyafin sanyi a zuciyarsa kiran dr abbas da ya kuma shiga ne ya sa ta ɗan janye fuskan tare da cewa ai ka amsa tun da zan yake ta kiran ka." kai ya gyada mata kana ya amsa kiran tare da ƙara wayar a kunne ya ce wa alaika salam kun yi so ne cikin gufula da ta ba ce ban sani ba dan guntumar mishe tare da cewa dr hamdan Zabila suna airport ɗin ai tunda aka sauka a salon juma'a suna can cikin tsuke fuska da dr abbas ce na fi ka sani ai tunda sun ɗauko ni har ni a falon addu'a har ma na ci abinci kai dai da na jira sai in bushe a can ko dan yaro zaman sai tare cewa barka da isa lafiya da sauri dr abbas ya ce kaga kada ka kashe mun waya ka sauko ina jiran ka ga ta farida tana son isa masaukinta cikin mamaki ce ha'a wai da gaske towa ta yi to ka sauko ai zaka ga zahiri cewar Dr. Abbas yana ɗan tsuke fuska ya ce, No, kada ta jira ni Dr. Abbas zai ba ta ki Bilal ya kai ta, kai kuma da Dr. Abbas ku jira ni. Yana yi da faɗin haka ya katse kiran. Cikin sayar Farida ta miƙe tsaye bayan Dr. Abbas ya gaya mata yadda suka yi. Da sauri Adawa ta ce, Bari a kawo miki abinci ki tafi da shi. Dan barmishi kirsa ta yi tare cewar a'a bar shi kawai in na jin yunwa zan zo nan ɗin mi dina in kuma ban jin yunwa ba sai da safa zan zo mu breakfast. Cikin murmushi Adawa ta ce, To, a huta gajiya. daga nan birane ɗauke ta suka tafi tsakanin gidanta da na taci ɗin aƙalla akwai gidaje takwas kuma two bedrooms ne sai big parlor and dining area sai kuma kitchen da ɗan ƙaramin store kusan haka gidajen doctors ɗin suke sai dai akwai masu three bedrooms suna shigowa falon dr abbas ya murmushi tare da kallon ishma da ke cikin dubai a baya onion color kai ya na cikin jinin kai ya ɗan rungume ta ci tare da cewa masha Allah ka iya zaɓi Allah ya ba ku zaman lafiya ya sanya alkhairi ina dan buge kiyar da ta Abbas ya ce amin ya Allah sai kuma ya sake shi tare rungume da ta Amdas Barmisha da ta yi jin Amdas na cewa Ishma yarsa sa'a ko in ce yar sarkin sa'a sa'a kin samu mijin da matan duniya ke da bibi in one time kin yi dace da nagartaccen miji ina tiya ki murna da kin wa abokan aikin mu shigar sauri da murmushi mai cike da kamala ta yi kana ta ce Haka shi ma yau wasu bugun kwaf ɗaya ai. Cikin dariya Dr. Abdas sai ce, Ai shi ma dama tun a school bugu ɗaya yake wa komai. Ya kwashi abin da wasu suka shekara suna buga ba su samu ba. Baya cewa yana son abu ya rasa. Suna zama taci ɗin, ya ɗan kalli Laila da ta miƙe da sauri ta bi bayan Ishma da ta nufi ɗakinta. A da da Zulaihat ko kicin suka nufa. Washe garin ranar Asabar, Mexico. Afra ne kwance bisa gadon yana riƙe da waya. Arfa ne kwance bisa gadon yana rike da waya bidiyo da ta ciye na baitukan akan mahaifinsa ya tura family group din su yayi plain bidiyo ya fi sau shida hawa yana ke ta zubda daga idanunsa imran da ke zo na gefensa ne dan kallesa sa cikin da sashiyar murya ya ce yau ma yana ta kiran kultaci baya fikin call din murya can ƙasa rufe ya ce imran kalli yadda touch yake kuka wai wannan wani irin zuciya ne a kirjin malam wallahi ni na tura masa bidiyo nan sai dai ya min duk abin da ya ga dama wai so suke bakin ciki ya kashe touch ne me yasa duk basu da imani ne da sai imran ya ce me malam din ya ce ne ya ga bidiyon ne yana tashi zaune ya ce eh ya gani bai ce min komai ba a gurdin ma fa sai images na kuka kawai aka ta tura babu wanda ya ce ko kala cikin sanyi imran ya ce arfa ya za a yi su yi magana mahaifinsu ne fa cewa ya duk wanda ya yi alaka da uncle taci ko ya kira sunansa bai yafe masa ba ya kara magana tare kiran taci din katar Zaune yake bisa sallaya duk hankalinsa na kan sistan ɗinsa bisa alamun abu mai muhimmanci yake yi. Ita kuwa shi makwanci take bisa tusita da ke bayansa. A hankali ta ɗan buɗe idanunta ta zuba su kan sistan ɗin nasa. Sai kuma ta kalli wayarsa Imran ne fake kira. Ka yi fikin kwal ɗin kullum fa sai ya kira ka fa. Ta faɗa cikin muryar bacci. Kai kuma ya jujjuya mata alamun a'a. Sai kuma ya pikin kwal ɗin tare miƙa mata kana yi magana an ce masa na tura musu kuɗi. In akwai abin da suke so ba sai su kira ni. Sai suke so ba sai ya kira ni ba. jumri imran na faɗin hello uncle ka yi haƙuri ba za mu iya nisanta da kai ba ji haka ne sa arfa sauran amsar wayar tare da uncle taj ka san saura mana wata before mu yi hutu ko ba za mu zo ethiopia ba za ka zo ko kalan juna suka yi da sauri jin muryar ishma tana magana ce da kulawa da alamun da san su ta ce sorry imran uncle arfa uncle ya fita ya bar wayar a gida amma in ya dawo zai kira ku da sauri imran ya ce afon wace ce ki wani sassan numfashi tash din ya fesa lokacin da ya ji ta ce aisha abdullahi matawalli anti shima. mrs uncle taj sati kallon juna suke da sauri sai kuma imran ya ce anti ce ayya anti Shima da gaske ke matar uncle taj ne yaushe kuka yi aure yanzu a ina kuke cikin son cire musu shakku ta ce wallahi kuwa ni matarsa ce ta suna last two weeks ago aka ɗaura mana aure a adamawa nigeria yanzu kuma muna doha qatar cikin saurajin jin gamsuwa da kalamai ishma imran ya ce to mai anti na yarda amma uncle taj na kusa ko a hankali ta ce eh ta faɗi haka ne saboda alama da tashi ɗin ya mata na cewa ta faɗi eh ɗin da sauri afra ya ce arfa ya ce anti ki ce ya yi haƙuri ya amsa kiran mu mu yana da muhimmanci a rayuwar mu kuma ba ruwan mu da sharaɗin da malam ɗin da mu ba 'ya'yansa bane jikoki ne ya ikonsa iya kai akan iya 'ya'yansa ban da mu jikoki dan sun da kai shi mace kaɗan dan jin me yake ta ce ki ce musu su yi haƙuri kuma yana da lokaci kada su rika kirana ki ba su ki su rika kiran ki ke kuma ke ko addawa suna jin labarin mu in kuma akwai abin da suke so su rika gaya miki sai ki gaya min ki ce kada su damu ina cikin lafiya da ni da ke mata ta da leda da addawa da zuliya din kusa tare imran da arfa suka rungume juna don sun ji duk abin da yake faɗa alhamdulillah yanzu sun ƙara gamsu aisha matarsa ce gashi sun je na katar kuma tare addawa da lela din har da zulaihat sun ji saukin raunin gane yana mu da makusanta cikin jin daɗi suka haɗa baki wurin cewa yes uncle Taj mun ji muryarka kuma za mu yadda ce, za mu ke kiran awa anti in mun samu hutu ma za mu zo ka tar mishi matai ganin shi ni ma Taj din ya dan sake fuska sun ji cewa za su iya jin satin da ta matso da wayar cikin sakin fuska ta ce uncle ya ce uncle ya ce kar ku zo da sauri arfa ya ce awa anti ai wurinki da adda za mu zo ba wurinsa ba sai kuma Ibrahim ya sarin cewa yawa awa anti dan Allah ki ba mu nambar ki ki kula mana da Uncle Taj. Tana barmishi ta basu lambar sabon sim ɗin da ya mata na katar ɗin daga nan suka yi sallama. Numfashi ɗan fisa tare da shiga ba da yake. Cikin sai ta ce daga kamar takardar barin aiki kake rubuta Ethiopia Airlines. Yana ɗan lamshi nan sai ce eh. Da sauri ta ce to me yasa Taj pilot fa burin ka ne fa. Ya za a yi ka aikin kuma. Ɗan juya ya kalli ta kana hankali ce ba barin su zan yi ba duka ba Ethiopia Airlines ɗin zan bari. Zan dawo Qatar Airways ne. Don har sun bani gurbin aiki ma. sassan ya numfashi ta fesar kana ce hakan ya miki tana tashi ne ta ce eh fatan Allah ya bada sa'a ta ƙara magana ta da zama a gabansa shi ko Amin ya ce yana kalanta cikin kula don ya ga zaman da ta yi alamun so take su magana cikin sanyi ta ce dama su da ke muje al'ahali sha da laila a yi bincike kan lafiyarta a kan fyaɗen da aka ce an yi mata da kuma batun cikin da aka ce in aka yarda in har ka yarda ka bani dama Tunda ta fara magana ya yi ƙasa da kanshi sai da ya ji ta yi shiru kana ya motsa lips ɗinsa. A hankali ya ce, binciken me kuma za a yi? Bayan ta da kanta ta tabbatar miki da abin da aka ce na yi mata. Kuma doctors sun tabbatar da batun tana dauke da ciki. Mai shi wani bincike ya rage ne. Da su ta fara jujjuya kanta cikin yaƙini da yarda na gaskiya ta ce. Ban yarda da cewa kai wa Laila fyaɗe ba, kuma ba zan taɓa yarda ba. Kawai ina tsoro ne kar wani ya mata fyaɗen da gaske ne. shi yasa nake son tabbatarwa sanin batun cikin kuma shine babban ta. gwara mu tabbatar da sahihancin maganar tukunna a hankali dan gyara zaman su tare jingina kansu da jikin gadon a hankali ce me yasa kika cika yarda da kini a kaina ne me yasa yake ganin cewa ban yi wa lela fyaɗe ba tana tona lips ɗinsa na sama ta ce saboda na san ba za ka aikata hakan ba kuma baka aikata ɗin ba dan zuciyata ba ta yarda da cewa ka aikata ɗin ba domin ban ji tsarkin ruhin ka ya ragu a raina ba domin na gamsu kai tsarkake ne kuma amintacce ka yarda min mu je asibitin in Allah ya kai mu gobe cikin sanyi ya ce Maisha tsoro nake jikar maganar likitoci ya tabbata cewa tana da ciki Maisha in aka samu da gaske an yi walila fyaɗe ta zo za ta buga wani hujja zan kare kaina gaban Ubangiji da bisa amana da na ɗauko a ƙasar su da alƙawarin ƙarin maraicinta. Cikin ƙarfin gwiwa ta ce, insha Allah alkhairi za mu jiyo kuma alhamdulillah ko yanzu na ƙara samun yaƙinin ba kai wa Laila komai ba kawai gadar zare aka saka maka da shi ita kuwa aka tura tunaninta da yarintarta da kai ɗin ne ka gaya wa Dr. Amda Dr. Abbas su shirya aikin sai kuma Dr. Sahara duk su shirya aikin ya jinjina cikin jinjina kai cikin darar da tunanin hakan bai taɓa zuwa mishi ba da Allah kira Dr. Abbas da suka gaya musu tun yanzu kada ma kamanci cikin sanyi ya kirarar ta Abbas ya masa bayanin kaɗan tunda shi ya san komai dama ya Aryan ya gaya masa cikin gamsuwa da shawarar Ishma da Abbas ɗin ya kira sauran duk ke musu bayani wace gari ranar Sunday karfe tara dai sai safe suka isa suka shiga alahali a Afisha Counseling Hospital suna shiga harabar asibitin a hankali bilal ya yi fakin cikin harabar tamfasesan asibitin na gani na alfarma irin asibitin nan ne mai tsari na alfarma ba matsin ko cunkoso kusan komai na asibiti yana kamanceceniya da tajmu consolation hospital asibitin su na ethiopia sai bambancin suna da abubuwan da ba a rasa ba daga can saman bene aka rubuta al'ahali afisha hospital da ɗan manyan baƙi masu sheƙin zinari Harabar asibitin yawaltacce ne domin parking spaces ɗin nasu mai faɗi ne wadda akalla zai iya ɗaukar motoci 25 zuwa 30 ba tare da wata matsi ko wata ta wata ba. Sai kuma doguwar katanga da cewa asibitin garkuwa yadda bishiyoyin dibino ke zagaye da shi iyakar ganinka. Sai kuma su wasu 'yan dagwai-dagwai ɗin bishiyoyi grapes ne guntaye masu matsifar 'ya'ya da ɗan karen zaƙi ga su gringis ganin ban sha'awa. Sai daga kasan farfajiyar kuma tsiraran fulawa ne masu kamshi ke zagaye da lungo da sako. daga saman benin da ke fuskantar gate din kuma an rubuta admin maternity and surgery block gaba ɗaya fuskar wurin marafin glass ne mai gare-gare wadda zaka iya ganin kanka ras a ciki a daidai gaban wurin bilal ya fakin yayin da mai gadi da masu bawa ruwa flowers sai kuma mai cleaners da ke yan share-share da goge-goge wadda tuni sun kammala ayyukansu domin dawo da dama mafa suke wankewa masu tura dosbin na tura gaba ɗaya asibitin sai shi da ƙyallin sabunta da gyara da ƙamshi yake da sauri bilal ya fito tare zagaya ya buɗe masa murfin motar sai kuma ya ɗan jingina gefen kaɗan hannunsa riƙe da briefcase din uban gidan nasa tare ɗan tsayawa gefen kofar suka yi jim suna jiran fitowarsa yes inda sabo ai ya kamata a ci sun saba da ɗan kwanaki da suka yi tare da shi sun san halin sanyinsa yakan ya kai ciri mai zaune a cikin motar su duk da ya san sun iso a dan can baya ma bare yau kuma da zuciyarsa ke cike da tare da duk wani irin sakamako zai samu sai kuma ya shaki sassanyen kamshi turare ishma da ke sa namiji da nan sai saboda duk sanda ya shaki kamshin ji yake zuciyarsa na da jikinsa na samun nutsuwa daidai lokacin kuma a can cikin reception din nasin dr farida ce zaune bisa kujerar ofis dinta yana dr abbas ke kokarin fita da alamun waya take zan dakata na kar mun manta ku yi subscribe ku like mu da na gaba